kina ciki kina ta dariya da Allah ne da ne wannan da wallahi wallahi ban yi dariya ko ta ban eh to duka eh duka kuna eh, ciki duka kuna ciki amma kai dai ka kara matsa dan zuge mai kafan ya kara matsa ta dan eh? tambaya a ke bakin ne sai ki ce a san su ba kuna ka ce ah, a ran ki ne ai ba maka bane to ai daga ba maka bane ko mu je to kina ji dan abin da yaki take ba ya sosai an fara eh mu je kai muke jira yawa kai nake so raina baiti na mace nan subhanallah <laughs> yanzu nan haka yi baiti kama Thank Ah, a siyasa ah. ce a wannan ah, eh, ba wannan ce matsala wannan ce matsala daga an san abun ba yan kalaman soyayyen da bana mata a rana sai in kira ta so bakwai ina zuwa gidansa so biyu kullum da safin kamun je wajen aiki sannan kuma da daddare sai mu kai sha ɗayan dare muna soyayya hidima ba yin wadda bana mata dan ankon nan na dubu uku na dubu hudu da ina yi kuma bukatu wanda ba su wuce karfi na ina yi mata wata ran har ice cream nake kai ta musha ga shi yau ne ɗaurin aurenta da wani da na cika matsa mata da magana wai cewa ta matan mutum kabarin shi Allah isa alhaji mudi ka gaban soyayya ya kai iyayenta maka ya canza masu gida ya ba ta kyautar mota yanzu ina cikin wani hali inda kira ta ma ba ta ɗauka